This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis goma ga watan Oktoba na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Laraba inda ya jaddada goyon bayansa ga Isra'ila. mahaukaciyar guguwar milton ta yi kace-kace da gabar tekun fasha na florida a kudancin tampa a daren jiya laraba hawa kuma za a ji cewa kungiyar raya tattalin arzikin yammacin afirka ecowas ta ce za ta aike dakaru dubu biyar domin tunkara kalubalen tsaro a yankin yammacin afirka kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan kasar labanin mazauna jihar a mazauna najeriya sun fara yin tsokaci kan hare da ake kaiwa a sassan kasar su duk mutum a duniya ba kuwa yana sobo kawai addu'a zamu yi musu eh, Allah kawo an rahama ko ina insha Allah wannan wo zai kare very soon insha Allah saboda ba za ka jin daɗi in wani ya mutu haka a gaban ka kuma ba ruwanci a cikin wannan wo za a ji cewa Najeriya kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya yi karin haske kan dalilin da ya sa aka yi karin farashin litar mai a kasar. abin da ke faruwa farashin mai amma shi kaso duniya take fito da farashi saboda abin da za a amfani da shi na gurbataccen mai da za a sa a farashin duniya ake sayan shi kuma shi yake ko farashi nawa zai kama ko lita. kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdi ke gabatarwa a wannan makon shirin ya duba batun taimakekeniya tsakanin ma'aurata a gidajensu amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya shugaban amurka joe biden ya tattauna da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a jiya laraba inda ya jaddada goyon bayansa ga isra'ila yayin da take ci gaba da kai hare-hare kan 'yan bindiga a gaza da lebanon tare da yin la'akari da mayar da martani ga hare-haren makamai masu linzami na iran na baya-bayan nan kiran waya shine tuna wasu ta farko tun ranar 21 ga watan agusta fadar white house ta ce mataimakin shugaban kasa kamala harris tana cikin tattaunawar mai magana da yawon fadar white house karin jim pierre ta shaida manema labarai cewa tattaunawar an yi ta ne kai tsaye kuma ta ɗauki kusan rabin sa'a A sanarwar da aka yi a hukumance, fadar White House ta ce shugabannin sun tattauna kan matsalolin gaggawa na sabunta diflomasiyya don sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza, tare da magance matsalolin jin kai da ake fuskanta a yakin. Mahaukace guguwar Milton ta yi kace-kace da gabar tekun fasha na Florida a kudancin Tampa a daren jiya Laraba, inda ta kakkaɓa wutar lantarki tare da janyo wasu guguwar da ke barazana ga rayuwa. da barna da iska da ruwan sama a sassan tsaki da kudu maso yammacin jihar florida a lokacin da ta isa kusa da siyasta ki a cikin gundumar sarasota milton ta kasance guguwa mai mataki uku tare da matsakaicin iska mai tafiya kilomita 200 cikin sa'a a cewa cibiyar kula da bala'o'in guguwa da ke da ofishi a birnin miami mahaukaci guguwar milton ta isa da karfin iska mai tafiya kilomita 108 cikin sa'a a kudu da tampa amma guguwa ta haifar da wasu ƙarin guguwa da ambaliyar ruwa daga bakin teku zuwa yankunan biranen tampa da st petersburg da sarasota da kuma fort myers gargadin guguwa ya fara aiki ne a ranar laraba a kusan dukkanin gaɓar tekun yammacin gaɓar tekun florida mai tsawon kilomita 500 babu wutar lantarki ga gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan ɗaya galibi a ƙananan hukumomin sarasota da manati in ji kamfanin dillancin labarai na associated press shugaban hukumar kula da hijira ta majalisar ɗinkin duniya ko iom a takaici na yin kira da ayi hijira cikin ƙoshin lafiya zuwa ƙasashen yankin gulf a daidai lokacin da hanyar gabashin yankin gabashin afirka mai hatsarin gaske ke janyo asarar rayuka hanyar da ake kira hanyar gabas ta tsake ta taso ne daga zirin ƙahon afirka zuwa saudiya da tekun fasha ta hanyar habasha da jibuti da somaliya da yemen ma'aikata 'yan cirani musamman daga habasha har ma daga wasu kasashen gabashin afirka suna bin hanyar ne domin neman ayyukan yi da arziki akalla mutane 48 ne suka mutu yayin da wasu 76 suka ɓace ko kuma ake kyauta zaton sun mutu bayan da masu safara suka tilasta bakin haure sauka daga cikin kwale-kwale biyu a ranar 1 ga watan oktoba a tekun bahar maliya da ke gabar tekun jibuti kusan dukkan bakin hauren 'yan kasar habasha ne labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya yayin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin ma'aikatar huda da kasashen waje ta najeriya da shugabancin kungiyar 'yan najeriya mazauna ƙasar labanin dangane da alkalman mutanen da ke muradin a kwazo su zuwa gida najeriya saboda tarzomar yaƙi a ƙasar ta labanin yan labanin din mazauna najeriya na ɗara ɗarin tofa albarkacin bakin su akan har da ake kaiwa a sassan ƙasar su daga kano mahmud ibrahim kori ya iko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Rahotanni na nuni da cewa tuni wasu kasashen duniya suka himmatu wajen kwashe 'yan kasar su daga kasar ta Lebanon saboda karuwar zaman zulumi a kasar sanadiyar cillacillar rokoki tsakanin Isra'ila da Iran ta hannun kungiyar Hezbollah al'amarin da kai tsaye ya shafi Lebanon kuma ya dagula harkokin yau da kullum a kasar. A wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin kasashen waje ta Najeriya, ambasada Echi Abu Obe ya ce daga cikin kimanin 'yan Najeriya dubu biyu da ke zaune a ƙasar Lebanon, ofishin jakadancin Najeriya a Beirut ya yi rijistar mutane 500 waɗanda ke muradin a kwaso su zuwa gida. To sai dai shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna Lebanon Musarolin Ibob Biasa ya ce babu ƙanshin gaskiya a kan haka yana mai cewa mutane 500 ɗin da ake magana an yi rijistar su ne ƙarƙashin tsarin sanin 'yan najeriya mazauna labanin a hukumance farfesa kamil sani fage masanin kimiyyar siyasar ƙasa da ƙasa da harkokin diflomasiya ya fayyace dalilan waɗannan bayanai masu cin karo da juna mu matsalar da ake samu a najeriya shine gaskiya ba mu da tsari ba daɗewa shigen haka ta faru a ukraine a sudan da wurare dai daban-daban sannan abu na biyu kuma ba mu da bayanai wanda ake ci a database na 'yan najeriya a ƙasashe sannan kuma ana taɓa rawa sai a yi kama bisawo yanzu idan kare duk ƙasashen da 'yan najeriya suke wasu ba ma ma'aikatan najeriya ba mun ƙasar kuma ba su san dan najeriya nawa ne ke ciki ba hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar labanan mazauna najeriya waɗanda ake yi wa lakabi da ƙwarori suke shakkun tofa albarkacin bakinsu akan wannan sabuwar tarzoma da ta ritsa da ƙasarsu duk kuwa da mummunan tasirinta akan iyalai da harkokinsu na kasuwanci To amma wani kwara mazaunin Kano mai suna Hassan Golden Leo ya yi ta maza. Yanzu magana da ya kawai zamu ce duk mutum a duniya ba kuwa yana sobo. Kawai addu'a zamu yi musu. Eh, Allah ya kawo rahama ko ina. Insha Allah wannan wo zai kare very soon insha Allah. Saboda ba za ka jin daɗi in wani ya mutu haka a gaban ka, kuma ba ruwanci a cikin wannan wo. Kawai yana zauna haka a hanya za ka ganshi akwai wani misil zai sauko zai kashe shi kuma wannan haka zai mutu kuma shi ba ruwanci a cikin wannan wo kuma ka gani babban siyasa ba wani ya sani wannan siyasa ba ruwan wannan mutum wannan children wannan mata mai suna mutu wannan duka ba ruwan su kamar da ku da kuke nan in an yi misali a can ya kuke ji a zuciya dole ba wani zai ji dadi ko iyalinka ko ba iyalinka ba no ba zaka jin dadi kare ya mutu a hanya ba wani zai ji dadi kare ya zaka gani ko ina akwai wa ba kawai a Lebanon Lebanon Gaza ko ina a duniya. To sai dai masana sun yi sharhi akan dalilan kwarorin na rashin ambata komai akan wannan tarzoma idan ka duba mutanen lebanon wanda suke nan wani suna da kungiya mai karfi wanda suke da tasiri sosai a kan haɗuwar kansu don haka zai yi wahala a ce sun fito sun yi wani bayani a kan al'amura ma'ana dai suna shakkar batun matsalar tsaro na ƙasa da ƙasa. farfesa kamil sani fage kenan masanin diplomasiya da kimiyyar siyasar ƙasa da ƙasa a jami'ar bayar kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filiya da labaran duniya kashi na biyu. Ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ECOWAS ta ce za ta aike dakaru dubu biyar domin tunkara ƙalubalen tsaro a yankin yammacin Afirka. kamar yadda za a ji a wani rahoton da Hassan mai na kai na yi haɗa mana. Kwamishinan harkokin tsaro na ECOWAS kenan Dr. Abdul Fattah Musa ke ta muhimmancin aikewa da Dakarun wanda ya ce zai taimaka gaya wurin samar da zaman lafiya da tsaro a Afirka ta yamman. on peace and security in West Africa. Wannan kuma mataki ne da tuntuni ya kamata a ce an ɗauka a cewar ƙwararren Hafsa akan matakin wanzar da zaman lafiya a mataki irin na ƙasa da ƙasa kuma tsohon kakakin rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi kanar Muhammad Dole. Bukatar kafa rundunar yaƙi da 'yan ta'adda da kuma tunkarar manyan laifuka a ƙasashen Afirka ta yamma abu ne da ya kamata a ce an yi tuntuni ganin irin yadda ayyukan 'yan ta'adda suka haddabi ko kuma suka yi kamariya waɗanne a wannan yankin yin haka tabbas zai ba da dama wajen rage kashe-kashe da kuma safarar makamai a tsakanin waɗannan ƙasashe masanin tsaro eya komodo baba gama mai ritaya na ganin kudirin na ecowas abin a yaba ne saboda dalilai kamar haka za ka samu mutane kawai da suka zama display sun kai misalin kimanin a miliyan hudu da dubu ɗari takwas sannan kuma in ka duba internally wanda aka yi display ɗinsu a wayannan wurare sun kai miliyan biyu da dubu ɗari hudu kaga wannan abu ba abun daɗi ba ne abun tashin hankali ne in ka duba a tsaro a wayannan a yanki namu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gai da hassan mai na kaina daga ƙarshe ana ci gaba da kidayar ƙuri'u yayin da 'yan ƙasar mozambique da suka kada ƙuri'a a ranar laraba da ta gabata ke dakon sakamakon zaɓe tsakanin jam'iyya mai mulki da ta mamaye fagen siyasar ƙasar su kusan shekaru hamsin da 'yan adawa uku na siyasa sama da mutane miliyan goma sha bakwai ne aka yi wa rijista don kada ƙuri'a ko da yake ba a san ko nawa ne daga cikin waɗanda suka yi rijista ba suka fita suka kada ƙuri'ar ba tun da farko dai an yi layukan zaɓe a rumfunan zaɓe a wurare daban-daban tun daga karfe bakwai na safe inda jama'a ke da sha'awar kada ƙuri'unsu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NPCL ya ce farashin danyen mai a kasuwannin duniya ne ya yi musabbabin ƙarin farashin litar mai a ƙasar. kamfanin ya bayyana haka ne ta bakin babban daraktan sashen kasuwanci da cinikayyarsa alhaji lawal sade kamar yadda za ku ji a wannan hira inda halima abdurrauf ta fara da tambayarsa ko me ya janyo aka kara farashin man fetur a gidajen man nnpcl sai ya ce Aito eh Halima kamar yadda kika faɗa cewar gashi an waye gari yan Najeriya sun gani an samu canjin farashin mai a gidajen mai cikin ƙasa ko ina. Aito eh kin ga abin da ke faruwa farashin mai amma shi kaso duniya take fito da farashi saboda abin da za a amfani da shi na gurbataccen mai da za a sa a farashin duniya ake sayan shi kuma shi yake ko farashin nawa zai kama ko calita. lita. To tuntuni dama abin da ke faruwa ita NNPC ta shigo da mai din akwai bambanci bambanci so ba wai an kara kuɗi ba ne a dama wannan dan bambanci ne da ke ta faruwa da idan ita ne take ɗauka a sai dama kuma a 'yan Najeriya ba wai kuɗin shi ba ne dama da aka shigo da shi to amma yanzu da dama ta bayar cewar Allah ya sa matakan mu za a iya yi a ƙasa to kin ga duk farashin da ya kamata da aka samu na ƙasar wanda aka yi aka tata da kuɗin da aka sai shi gurɓataccen mai da farashin da ya kama na kowace lita sai a haka din so kawai abin da ya faru kenan ko za ka yi mana ƙarin bayani bayani kan yadda 'yan Najeriya za su fahimta cewa ga yadda farashin kowace lita ya kai ga naira dubu ɗaya da talatin a gidajen mai NNPCL inda 'yan kasuwa suke sayar da nasu sama da wannan farashin. Eh kamar yadda na muke bayani shi ainihin wannan kuɗin shine in aka duba abin da kasuwa ta kama ita NNPCL ta sai mai a wani matatan so abin da ya kama kenan to shine za ta saida ma 'yan kasa a haka so shi yasa yanzu wannan shine farashin da ya kama na haka za a sayar in aka tace shi a cikin Najeriya kuma ko jama'a refining da ta ci haka kuɗin zai kama kuma ƙarin bayani shine tana iya yiwuwa nan gaba idan kuɗin gurɓataccen mai ta zo ƙasa wannan farashi zai ƙasa idan har gurɓataccen mai ya sama shi ma farashi zai sama hawa kuma canji na dala shi ma haka yakan kawo wannan amma mu yanzu abin jin daɗin mu a Najeriya ake tashi shi kuma muna tabbatar da cewar kamar mu a NPC insha Allah abin da muke da kokarin yi magani cewar duk gidajen mu ana sayar da mai ɗin saboda shi kan samuwar mai din ma yana da amfani amfani ga 'yan Najeriya so mu tabbatar da gidajen mu ko ina ake neman mai din za a samu a saya. Sai da wasu 'yan ah, Najeriya duk suna ta cewa ya kamata a ce tunda a cikin gida ake sarrafa man to ɗanyen man ana tacewa a cikin gida ya kamata farashi su sauka ne ba yin sama ba. Kuma yi dalilin da ya sa ba a samu raguwar farashi. Eto eh kamar yadda na yi bayani kuma kin san mu NNPCL kamfani ne mai zaman kanshi amma kuma kamfani ne wanda kuma mallakar gwamnati so yadda doka ta bamu shine duk yadda muka sayi man nan doka bata ba mu cewar mai asara ba mu saida so haka muka sayi shi a matatan mai din so kuma yadda muka sayi shi haka za mu sayar shi yasa ko a yanzu ma ita doka ta ba da damar cewar ba lalle bane sai NNPC ta zama optaker daga nan mu saida mu wasu so yan kasuwa duka gaba ɗaya za su iya zuwa kowa ya je yadda mu ma za mu iya zuwa mu bi layi mu je mu siyo manna a wannan matata din yadda kuma kasuwa ta kama sai a sayar. To su Ipman sun ce ba su samu sanarwa akan cewa za su iya zuwa dangote kai tsaye tsaye ba shin an fitar da sanarwa an ba su eh, to ai kin ba mu bane angwata eh, kuma ba mu bane muke rike da imma so su sai su je su samu na tabbata an suka je suka samu hukumomin matata din za su yi magana da su kuma na tabbata za su daidaita kankanin su su suna bayani ne kamar ku ne kuke da iko na ba su damar su je su siya mai wajen dangote ya ce ai suna jiran sanarwa daga wurin ku akan za su iya zuwa wajen dangote kai tsaye gyara a cikin maganan da ya shine za su iya zuwa kamar yanzu misali misali man da muka saya a matatar mai da farashin da muka saya so ko da sun zo wurin mu doka ta ba su dama kuma kasuwanci ne za su ga kuɗin da muka ce za mu sayar musu kila tana iya ma mu ce sai mun dan dora wani dan riba kan abin da mu muka saya a wurin matatar mai din so su za su iya duk kila zuwa an suka je can wurin su directly ba tana iya su samu kansa da yanda za mu sayar musu so kin ga kawai kasuwa ne inda za ka samu sauki a nan ka je za ka sai kayan ka so ba wai mu ne muke za mu ce ku je ko kuma shi wanda zai sayar musu su ku zo kowa kasuwa ce a bude so kowa zai iya zuwa suka tambaya na tabbata ba za a ce musu a ba kuma ma suka zo mu ma wurin mu din amma yanzu mu abin da muka sa a gaba shine mu tabbatar da cewa yan Najeriya sun samu mai duka a gidajen mu wanda aka saka NNPC limited a ko ina yake a cikin kasar nan zan akwai mai mu tabbatar da wannan kuma ingantaccen mai da kuma in mutum ya sayi mai din lita ɗaya kasa lita ɗaya ne take zaka biya kuɗin ta. Babban daraktan sashen kasuwanci da ah, cinikayyar kamfanin NPCL Alhaji Lawal Sada kenan a hirarsa da Halima Abdur'aub. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ba. namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mace ta ba da gudumawanta ɗari bisa ɗari saboda tafiyar da sha'anin iyali Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan na a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu. Lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. A yau, shirin domin iyali zai fara nazarin wannan lamarin da nufin ganin an samu maslaha tsakanin ma'aurata. wakiliyar ma jihar plato zainab babaji ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da farfesa murna ahmed ta jami'ar jos da 'yan gwagwarmaya aisha aliyu usman da kuma hajiya salma muhammad sai kuma magidanci farfesa ali ahmed difa waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa farfesa murna ta fara da bayyana yadda ake cuɗani in cuɗe ka tsakanin ma'aurata namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewan mace ya kamata ta ba da gudumawanta ɗari bisa ɗari saboda tafiyar da sha'anin iyali domin haka ɗin shine zai sa ita ma ta yi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyalin to amma kaga in ba ta ba da komi ta zauna kawai cewan a'a namiji shi zai yi komi bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba a karshen ta gaba daya iyalin sai ta rugurguje to amma kuma a baya sai ana ganin kamar ku mata kun fita allaka irin waɗannan na waya ma su maza me yasa kina ganin kamar ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kudinta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi e to shi rayuwa kin san is eh, bature yana cewa is dynamic ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye ana misali yanzu kin ga cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu maza da yawa damuwa ya dame su mutane maza da yawa suna ta mutuwa harkar rayuwa ya zama da wahala sosai ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya ya yi masu yawa kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya bukatun duk abin da iyali ke bukata kuma yanzu kin ga gashi nan profile ɗin mata yana tashi sosai yanzu sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa kasuwanci ta sa hannu ki ga tana da abubuwa sha'anin ilimi ne mace ta shiga ki ga tana ta tafiya muka gane cewa dukan mu ya supposed to compliment one another kin ga ba wani cewa shi namiji shine kaɗai ya kamata ya komi da komi saboda haka ɗari bisa ɗari ya kamata mata su tashi su ba da goyon baya wa maza a cikin sha'anin duk abin da kika samu ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene ya kamata sha'anin gida shine number one a bashi karfi To a Aisha, ta kina ganin kamar lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta ɗauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta ba da shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma? gaskiya lokaci ya yi wanda mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida watakila na harkan kuɗi ko tarbiyya kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala kuwata duba ga yanayin da ake ciki mazaje suna iya bakin ƙoƙarinsu domin su ga cewan um, sun sauke haƙƙin da yake kansu to amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare a tsira tare domin da haka ne idan ke ma kin sa hannu kina da bakin da ke ma ki faɗa aji ba wai za zaki faɗa aji na gori ko wani abu ba a'a za zaki faɗa aji cewa ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida duba ga yanayin da ake ciki mazajen suna iya nasu kokari to ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata in har kina so ki ga abun da zai tafi miki daidai dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake ko mun kankantan shi Hajiya Salma, a baya za a ce ai wannan haƙƙin miji ne ni mace ba ruwa na in ka kawo oho in ma baka kawo ba saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su idan abu ya dame su masu furta shi saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyansu kina ga kamar wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma tsakanin iyali? gaskiya to alhamdulillahi kama yadda yarwata ta faɗa gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu a lokaci da yanayi yadda muke cikin nan ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba misali idan muka duba yanzu mazaje wayanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i a da idan kana da dubu daya za ka iya ka ɗauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi ne kuma maybe a yi karyawan abincin safe sannan kuma a yi na rana a yi na dare to a yanzu idan muka duba mudun shinkafa ma kadai dubu biyu zuwa dubu biyu da dari takwas daga dubu biyu da dari shida zuwa dubu biyu da dari takwas mudun wake dubu biyu da dari takwas to inda muka duba wannan abun a sati in kika ce a aje miki abincin sati ki duba shinkafa mudu goma wake mudu goma eh, masara mudu goma wannan abun gaskiya ya kai ya kai ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu ba kaman da yanda na san wayan su mata suna da shi fa amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba in miji in ya kawo in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana haka su mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausa tausaya mu taimaka ma mazajenmu. farfesa uh, kana da ra'ayin cewa wato mata su masu taimaka a gida saboda yawancin lokaci matan nan suna ganin kamar uh, wato rashin uh, ko barin muku haƙƙin gidan nan shi yake janyo ake danne musu waɗansu haƙoƙinsu na cewa ba sa ma iya magana a cikin iyali ba sa ma iya magana a cikin al'umma. eh lallai kuwa idan an duba tun ma daga farko ai an halicci mace ta zama mataimakiya ne mai dacewa ya zamana ya halatta a kanta ta taimaki mijinta duk ta irin lokutan da zai nemi taimako to kaga idan za ta iya tanadi idan za ta iya taimaka masa domin abubuwan gida da bukatu da zai kawo kuɗi da sauransu kaga ta cika umarnin da aka halice ta takanas mata wasu sun yi makaranti wasu suna da ayyuka wasu suna da jari yau idan za su taimaka wa mai gidan nan ko da directly ko kuma taurin yaransu biya bukatan yaransu biya bukatan kai wasu ma sukan iya biyan bukatan in-laws su wato iyayen ma mai gidansu to sai kaga komai ya tafi da kyau akwai farin ciki akwai ci gaba na su fada duk yaransu kai wani ma da dukkan zuriyansu ya fi akan da shi kadai zai buga dare da rana haka yake abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu farfesa murna ahmed ta jami'a jos da 'yan gwagwarmaya aisha aliyu usman da kuma hajiya salma muhammad sai kuma magidanci farfesa ali ahmed difa da suka amsa gayyatar mu suka kuma ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka da kuma mu zainab babaji da su jagoranci tattaunawar da dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne dadi masu a gaida alheri grace abdu yanzu kuma ga labarin duniya a takaice shugaban amurka joe biden ya tattauna da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a jiya laraba inda ya jaddada goyon bayansa ga isra'ila yayin da take ci gaba da kai hare-hare kan 'yan bindiga a gaza da lebanon tare da yin la'akari da mayar da martani ga hare-haren makamai masu linzami na iran na baya-bayan nan kiran wayan shine tattauna wasu ta farko tun ranar 21 ga watan agusta fadar white house ta ce mataimakin shugaban kasa kamala harris tana cikin tattaunawar mahaukace guguwar milton ta yi kace-kace da gabar tekun fasha na florida a kudancin tampa a daren jiya laraba inda ta kakkaɓa wutar lantarki tare da janyo wasu guguwar da ke barazana ga rayuwa da barna da iska da ruwan sama a sassan tsaki da kudu maso yammacin jihar florida a lokacin da ta isa kusa da siyasta key a cikin gundumar sarasota milton ta kasance guguwa mai mataki uku tare da matsakaicin iska mai tafiya kilomita 200 cikin sa'a a cewa cibiyar kula da bala'o'in guguwa da ke da ofishi a birnin miami To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe takwas na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimacin shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.